Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri da muke karanta muku zafafan littattafan soyayya domin nishadantar da ku. A yau a cikin shirin namu za mu fara karanta muku littafin mai suna Jina Matar Aljanu. Littafin Jina Matar Aljanu littafi ne da ya samu rubutu daga Malik Al-Ashtar. Tashar masoya Hausa 24 TV ita ta ɗauki nauyin shirin ne kuma na gabatar. Motsa jiki take takun sawun kafafu na ƙara tinkaro inda take a jikinta tana jin ko me yake nufota sai cutar da ita ne amma ta yaya za ta iya guduwa ta yaya za ta iya guduwa domin ta ɓuya alhali ba za ta iya ba domin sai da kafafu ake gudu ita kuwa ba ta da su abin da kawai take iya yi shine ta yi rarrafe ai kuwa ba ta yi wata wata ba ta fara rarrafawa iya karfinta duk da haka ba za ta iya kuta daga wannan mutumin da ya nufa wurinta yana tangaɗi namiji kakkausa mai girma jiki ne ya fara yi mata rawan tsoro ko da ta haɗa ido da shi kallon ta yayi tare da yin wani shu'umin murmushi ita kuwa ganin hakan ma ya ƙara mata tsoro ƙara kusanto ta yayi tare da durƙusawa daidai kafafunta muryanta na rawa ta tambaye shi me kake so a gare ni ba tare da bata amsa ba ya ƙara ƙoƙarin rike ta ko da sauri ta ƙara ja da baya daga zaune bisa mazauninta. Kara yunkurawa ya yi ya riko ta tare da fincikan macaccen zanin da ke jikinta. Ta yi ta ƙoƙarin ta kwaci kanta amma hakan ya faskara domin akwai bambancin karfi tsakanin su Wani masifaffen wari ne ke fita daga jikin shi. Warin giya ne alamar ya sha ya bugu ne. Cikin muryan kuka da ban tausayi take roƙon wannan mutumin. Don Allah ka yi haƙuri. ka kyale ni ba ka ganin yadda nake mummuna kuma gurguwa ka yi haƙuri ka kyale ni kar ka min wata najasa ke kike ganin wannan a jikin ki? don abin da na zo nema wajen baya da wata nasaba da kazantar ko gurguntakan kalaman da kawai suka fito daga bakin shi ya ci gaba da yin abin da ya kawo shi bai rabu da ita ba har sai da ya ga ya samu biyar bukatun shi ya yi mata fyaɗe sunanta hawa ita kaɗai ke rayuwa cikin bukkarta nesa da wani ƙauye mai suna kumana da ke a wata kusurwa a ƙasar nijar ƙauye ne da kowanne gida yake rayuwa cikin farin ciki amma ban da ita ƙauye ne da kowanne makwabci yake zaune lafiya da makwabcinsa amma ban da ita sanadin munin da take da shi ga kuma kasancewar ta musaka na rashin kafafuwa duka biyu yasa mutanen garin suka kore ta a cewar su mai ce ta kasance ita ɗaya ke da irin wannan halittan a ƙauyen ita kanta ba za ta iya tuna ina mahaifanta suke ba kawai ta tsinci kanta korarriya kamar kare daga wannan ƙauyen tun tana karama bayan ya gama yin abin da yake so ya fito ya barta a sume ya yi tafiyar shi ba tare da ya waiwaya ba balle ya duba ko tana raye bayan wasu awanni hawa ta farka yanayin da ta tsinci kanta ya sa ta fashe da kuka mai ban tausayi gashi babu wanda zai kawo mata ɗauki ba dangi kusa balle nesa bayan wata tara wannan rana ta bambanta da sauran ranaku hawa tana jin wani abu tana jin wani abu wanda ita ma ba za ta ce ga asalin abin da take ji ba ta tashi ne tana jin kanta cikin wani farin ciki komai lafiya lau katon cikin da ke jikinta ta shafa jin alamar yadda dan cikinta ke motsawa ya sa ta saki murmushi sanadin wannan fyaɗen da mutumin ya yi mata watanni tara da suka wuce ya sa ta samu ciki duk da ba wai kamar kowane ɗa ba ne shi ga sanadin yadda ta same shi amma tana cikin farin ciki ko ba komai yanzu ta san ba ita ɗaya bace tana da mai ɗebe mata kewa wanda take samu take yin hira da shi duk da ta san ko ɗan cikin nata na jinta ba zai iya amsa mata ba tana jin ɗan cikin nata har cikin ranta domin shine haske yanzu a gare ta fitowa ta da rarrafe ta nufi cikin daji domin samun abun da za ta saka ma cikinta bayan ta je ta samu 'ya'yan itatuwa da suka faɗo ƙasa ta ci ta ƙoshi komawa ta yi gindin bishiyar wani mangoro domin ta huta kafin ta juya zuwa gida bacci ne mai nauyi ya ɗauke ta dare ya yi shashshekar kuka ne ya tayar da ita inda take jin sautin kukan ta nufa tana yi tana ɓuya wata matashiyar mata ta gani sanye da zallan fararen tufafi ta gani a durkushe a ƙasa